يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyun rahma na malaminmu dr muhammadu Sani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 ga watan biyu watan safar shekara ta 1435 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na 113 da sha uku inda muka je daidai rabin shaf yau kuma za mu tashi a cikin wannan shafi na 113 da sha uku inda malam ya yi rubutu da babban baki yake cewa durusun wa ibaru darussa da za a koya da kuma izina da za a ɗauka game da darasin da muka yi wanda ya gudana ya gabata game da wato hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwan da suka wakana a kan hanyarsa ta hijira zuwa isassa madina to shine ma da yake cewa darasi na farko abin samun ibra na farko الصراع بين الحق والباطل kokawa da karawa tsakanin gaskiya da ƙarya sira'un qadim karawa ce da daddiya fada ne da ɗaɗɗe ba yanzu aka fare shi ba wa mumtaddun kuma karawa ce wacce take mai zarcewa sawa'un an tsari hafsi mala ya ce eh, a wahuwa sunnatun ilahiyya sunnatun karawa da fafatawa tsakanin gaskiya da ƙarya ice tsari ne irin na Allah da ya wanzar cikin bayinsa nafiza kuma tsari wanda yake mai zartuwa ba yadda ka iya sai ya faru sai ya wakana da shi mai gaskiya ba zai fasa faɗa gaskiya da yin yinta shi ko mai ƙarya ba zai fasa jin haushin mai yin gaskiya ba da baya gaskiya da ba a ga laifinsa ba kuna ko wanda zai sa lalle sai an kara in ba mai gaskiya kasuwarsa za ta ci shi mai ƙarya idan ku da mai gaskiya to an ce hadarsa ya ci zama da kasa su za ta shi sa zama ba yadda iya sai ya faɗa da mai gaskiya shi ko mai gaskiya ba da iya sai ya kafe a kan sai ya faɗi gaskiya don ya ruguza ƙarya mala ya ce darasi na biyu kuma abin lura na biyu makar husumin da'awa makirce-makircen masu faɗa da kira zuwa ga Allah husumin da'awaci bidda ko مكر خصوم الدعوة بالدائية أمر مستمر ما كرتم ما سفدا دا كرا da mai yin kira al'amari ne mustamir wanda yake mai ci gaba mutakarrir kuma mai maimaituwa ba an yi daina ba kenan zai ci gaba da maimaituwa sawa'un an tariq al-habs duk ɗaya ne ko dai su bi hanyar wato kurkukuntar da wanda ike kira akan gaskiyar ko yake da'awa a kanta a sashi a kurkuku a kullum awil qat ko kuma bi hanyar kisa awil nafi ko kuma wato korewa wal ikhraj min al ardi da fitar da mutum daga sa wa ala da'iyati an yarja ila rabbi lalle tilas ne akan shi ko mai kira zuwa ga Allah ya fake ya koma zuwa ga ubangijinsa wa an yathiqa bihi kuma ya samu amintuwa da nutsuwa da ubangiji cewa lalle ubangiji ba zai tuzarta shi ba ina tare da shi zai agaje shi wa ya tawakkal alai da kuma dogara da Allah wa ya alam ya kuma san cewar annal makra sayyi haƙiƙa mummunan tanadi mummunan shiri da makirci la ya bai sauka izagaye da kowa illa bi ahalihi sai waɗanda suka tsara shi ko suka shirya shi ramin mugunta yana karewa akan mai gina shi so da tari gali wujudu tanzim mana ya ce darasi na uku abin da samun la'akari da izna na uku wujudu tanzimin daƙiƙ lil hijira hatta na samuwar tsari addaƙe wanda yake tsantsantacce wanda aka kai matuƙa wajen wato kyautata shi lil hijira game da abin da ya shafi ƙaura da manzo'i daga makka zuwa madina hatta na jihar har ƙaurar ta nasara wannan yana nuna wato abin la'akari da izina duk sanda za ka yi abu ka tsaya ka tsara shi ka kyautata tsarin wannan zai sa a ci nasara a tsara ragama ma kana fuha duk da abin da yake zagaye da ita wato yin hijirar min sa'abin na wahalhalu wa aqabatin da wato ainihin sarƙaƙiya asalin aqabat shine wato gurin hawa a dutse mai wahala gurin wahala hawa na dutse shi ake cewa aqab to aqaba kamar wato akwai wani wato ku ko kuka ce misali tubatubai da zaka ka cin karo da shi na hana ka isar da abin da kake so tunda shi manzo an sa neman sa ana son ransa sannan kuma ga kuɗi da aka sa dama kashe shin ma ana da wannan bukatar ko ba ko kwabo kuma ka za ka sa kuɗi an gane ko ga kuma tafiya wacce take ba ta kusa ba to irin waɗannan abubuwan duk suna da tare da wato ainihin amma ga shi sai Allah ya sa aka ci nasara aka kai ga gaci saboda kyawun tsarin yadda aka tsara abu wa dalika anna kullu amrin min umuri hijra haka ya faru kasancewar kowane al'amari daga cikin al'amuran yin kauran nan kana madrusan dirasatan wafiyatan <laughs> Eh, wa zalika anna kulla amri min umuril hijira kana madrusa hakan na sanar da mu cewar hakika kowane al'amari daga cikin al'amuran da suka faru a ƙauranan da manzo'i kana madrusan ya zama wani abun tsayawa a yi koyi karatu ne a kansa dirasatan biya karatu da yake za a cikakken karatu za a koyi abubuwa cikakken koyo kama falan mala ya ce bisa ga misali جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo gidan abubakar siddiq fi waqatin fi waqati shadidil harb a wani lokaci da yake da tsananin zafi alwaqtu alladhi la yakhruju fihi ahad lokacin da ba wani mai fitowa a cikin irin wannan lokacin bal min adatihi lam yakun ya'ti fihi kai ina ma daga cikin shi kansa al'adarsa shi manzon bai zuwa gidan abubakar siddiq a irin wannan lokacin ba lokacin zuwansa bane hatta la yarahu ahad amma sai ya zo a irin wannan lokacin me ya isa dan kada wani ya ganshi? ko ya zo gidan abubakar siddiq ba a lokacin da yake zuwa ba da ma za a ci karo wani ya ganshi cewa zai ba shi din bane shi aya ba irin wani lokacin ke zuwa masa ka gabar da bami ne tsari ne mai kyau ka yi abu a lokacin da wani ba zai ganka ba saboda abin da kake so ka isar da ba ka so wato ainihin a san kana tsaka da yinsa sannan bayan haka yake cewa ikfa'u shakhsiyatihi sallallahu alaihi wa sallam abu na gaba ɓoye kansa shi manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya yi fi asna'i maji'ihi da siddiq a sanda yake tsaka da tahowa zuwa gurin abubakar siddiq a ilaihi mutalaffiman ya zo gidan abubakar siddiq ya zo wajensa yana mai sanye da amawali ya an san amawali na idan aka rawani ai akwai rawanin ya ku da sun yi za su yi haka irin niqab da mata suke samu bari mu buɗe da shi na mata an gane ko saboda haka da ya zo ya zo ya wato mayafinsa da yake sanye da shi ya zagaya yadda zai zama idanuwansa ne ko za su ba na na kafin maza eh. <laughs> an gane ko wannan ma darasi ne gashi ya zo a lokacin da ba lokacin da ya saba zuwa ba ya fito a lokacin da ba a cika fitowa ba ana tsananin zafin rana kowa ya galibi ana can, ana baccin rana in ma ba za ka baccin ba kana gida saboda tsananin zafi eh haka yake ko yanzu ma da ba laraba ba ana tsananin zafi da rana ka fita ka gani har duk sai ka ga zirga ka tsara tara yawa ana baccin rabin rana to wannan duk ina nuna darasi ne ana na gaba mala yake cewa amru sallallahu alaihi wa amara sallallahu alaihi wa sallama aba bakr annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci abubakar an yi kurija man inda cewar ya fitar da waɗanda suke gurinsa da ya zo isar masa da abin da yake so isar masa ce fitar da waɗanda suke tare da walamma takallama amra يبين إلا الأمر بالهجرة دون Kuma da ya ليبدو baki, i magana shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai bayyana wani abu ba sai kawai umarni da an ce da shi ya ƙaura, ba tare da ya tantance ko inda za a tunkara kawai an mana umarni za a yi kaura ina za a je ta ina za a ya za a ya za a biya nan ya tsaya to wannan abin da ya zo zai faɗa yake cewa a fitar masa da waɗanda suke an fahimta ko nan ma tsari ne da shiri mai kyau cewar abin da kake yi wannan ba wanda ake bukata ya fita ba to kai da kake so abin ka ya zama a rufe kai ya kamata kai masa tsarin da ba zai fita in ka kai shi inda zai fita to ka karko da tsarin da kanka an fahimta ko sannan mala yake cewa wa kana al-khuruju laylan darasi na gaba fitar da suka yi sai suka yi ta cikin dare wa min babin khalfi kuma aka fita ta kofar baya ba ta kofar gaban gida ba ta kofar bayan gida ga dare ga fitar bayan kofa ta kofar ta bayan gida fi baiti abi bakarin wadda ke gidan abubakar wannan ma darasi ne ƙara koye abin ne sannan na gaba mala ya ce ittikhazu ƙurƙin gairi ma'arufa bin hanyoyin da ba a saba bi ba ba waɗanda aka sani ba lilƙaumi ga sauran jama'a da suke bi sai aka ba hanya da take yanke bin yar barauniyar hanya da ake cago ita aka bi والاستعانة في ذلك بخبير يعرف مسالك البادية sannan kuma sai aka nemi taimako wajen cimma nasarar wannan tafiya da samar da khabir kwararre masani ya arifu masalik albadiya da ya san hanyoyin ƙauye wa masaribar sahara da hanyoyin da suke cikin wato anin sahara tafiyar sahara sai wanda ya san hanya in ba ka ban karar sa wani gurin sai guzurin kai kare baka je inda gari yake ba ruwa ba abinci ka jira kuma abin da Allah zai da ka kai kanka makasa to kaga sai aka nemi wanda yake kwararre masanin hanyar da take ta dace mala ya ce darasi na gaba manzilatu abi bakrin minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun koyi darasi na sanin wato ainihin matsayi da daraja ta sahaban annabi abubakar siddiq allah ya da shi a tattare da zamansa da manzo wasilatihi alwathiqati bihi da wato alaƙarsa da dangantaka wacce take mai ƙarfi tsakanin annabi da abubakar siddiq wa mu'ayashatihi lil amri lil amri da'wati mundu buzughi fajriha wa mu'ayashatihi da kuma rayuwar da abubakar siddiq yayi yi li'amrin da'awa game da al'amarin wannan kira zuwa ga Allah mun zubu fajrihi tun hudowa alfijin kira zuwa ga Allah yana daga cikin ɗan farkon musulunta kuma haka yake tafiya da wannan kira har aka kai ga wannan gaci bai ja da baya ba bai yi rawa ba faqad kana alaihi salatu wassalam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya zuruhu kulla yaumin marratai yakan ziyarci gidan abubakar siddiq tun rana sau biyu izomar da safe izomar da yamma izomar da safe izomar da yamma wa yake da wannan matsayin ba shi tunan na cewar ba karamin mutum ba ne shi to wannan ma darasi ne sannan da yake cewa an na. amna dini هو الأصل asli المسلم aminci a addini zaman lafiyar ka na ka sake ka yi addini shine tushe a gurin shine kan gaba in musulmi na da amincin zama i addininsa cikin kwanciyar hankali da daɗin rai to in ya rasa wasu abubuwa ba sa damu ya san wannan shine dama mai ɗorewa shine zai je igirba a lahira to dan ya rasa wani abu a duniya dama duniya yau da akwai ne gobe ba da kudin ka wani abin sai ka nema ka rasa so da haka to wannan ba zai daga ma hankali ko tashi tashi zuci tashi eh, wato kidima shi ba to asali ga musulmi samun aminci na addini shine tushe fa in wajada alaihi khatara idan ya ga zai samu wani hadari akan amincin addininsa tafa a baladin wa malahum wa ahlahum himayatan ya yadda ya miƙa garin da yake ciki ya bari ya haƙura da shi ya yadda dukiyar da ya mallaka ta salwanta ya rasa ta ya yadda iyalansa ya tafi ya basu ba don kowa ba himayatan lidini don baiwa addininsa kariya haka musulmi aka san shi in ka ga musulmi ya fifita dukiyarsa akan addininsa fito da sauran rauni ya shi da dai ko Allah ya sa a dace yi eh, wani lokaci ruwa na barin addinin ake yanka ga mutum ya zaƙe a kan harkar wato ainihin garinsu garinsu garinsu addinin sai na ta samun tasgaro to da matsala to asali ga musulmi amincin addini shine kan gaba ولهذا خرج أبو بكر مهاجرا وحده shi yasa abubakar siddiq ya fita wannan aura zuwa wato ainihin madina yana mai bar makka shi shi kadai tarikan kulla shay ina mai bar komai nasa khalfa zaharihi bayan bayansa baya waiwayansa ya tsulubul amana lidinihi wa da'awati ba dan komai sai dan neman samun aminci ga addininsa da kiran da ike zuwa ga Allah wannan shi yasa ya haka mutum ne mai hali mai kwarjini a gurin al'ummarsa kuma wanda ake ganin cewa ɗaya eh, ba irinsa ba ne yake fita ya bakari amma ga shi ya fita ya bakari saboda me amincin nan na addini ya fi koma to wannan ma darasi ne da ne kamata kullum da kasashe a gaba irin su ga yadda magabatansa yake shi ma haka yake yanzu ko ya sauya in ya sauya to ya hautar ba don tafiyar ta yi kyau domin wata su ma tafiyar tasu ba ta yi kyau ba sai da suka yi haka mala yake cewa baladul musulmi garin musulmi wa nuhu da mazauninsa mazauninsa ya ya yatamakkanu fihi min izhari dini shine gurin da zai iya tabbata ya bayyanar da addininsa wa da'awatihi fihi kuma bayyanar da kiransa a wannan gurin amma duk inda ba zai wannan ba yana ina daukan cewa nan gurin ba garinsa bane ina daukan nan gurin ba gidansa bane ba mazauninsa bane amma inda zai sake yi addini ya sake ya da addini to da jin nan ne garin zama haka asali musulmi aka san shi kaga ba magana ce shi nan ne garin sa kawai a a garin sa inda zai sake addini inda ba zai sake addini ba ko nan aka yanke cibiya a garin yanke cibiyar zai sake an fahimta ko ولهذا خرج أبو بكر على الرغم من أفضلية بلده على سائر البلدان wannan ya sa abubakar siddiq ya fita daga garin makka duk da cewa garinsa makka shine mafificin gari ala sa'ir buldani akan sauran dukkan garuruwa ai ba ƙasa irin makka a duk duniya Eh, shi ne garin da ya fi kowane kamar da falahu kana amina wanda ya shiga mutacce ne shi a nan ne guri mafi ɗaukaka mafi daraja yake haka ya tabbata a hadisi mafi fificin mafi ficin guri a ƙasa kowane gari masallaci mafi ficin kuma kowane gari ummul qura ita ce maka sama ma ka kira ta uwa alƙarya duka komawa da alƙarya to saboda haka ina nan cikin gari kuma dab da ka'aba yan gurin ne nan aka haife su nan suka taso to amma ya tafi ya bashi duk da falalar wannan gari da girmansa saboda mai ba sakewa na a samu amincin yin addini wa alal muslimi alla yarkana ila ila dhulli wal hawa kuma lalle ne akan musulmi kada ya karkata zuwa ga karɓar ƙasƙanci da wulakanci bal yu'milu tafkirahu ko eh, a'a ya rika aiki da tunaninsa ya rika aiwatar da tunaninsa fil khuruj min al wajen sama kansa mafuta daga katanga ko kuma wata kariya da za a killace shi a ciki ha musulmi da amfani da tunaninsa ya zai samu mafita daga wannan kunci ko kuma wannan yanayi na tsoki da aka sashi a ciki na su ma ai tunanin suka yi da za su yi wannan kaurar su yi su nasara ko to haka ya kamata musulmi da kaza in ya samu kansa a cikin wata kariya da katanga da ganuwa da take hana shi ya sake ba Allah to ya tunanin yadda zai samu kansa mafita haka ya kamata musulmi da kasance min al-hisar al-madrub ala dini dan da abin da ya shafi wato katanga ko kare da aka sa mutum a game da addininsa wa da'awatihi da kiran da yake zuwa ga Allah wa yabhathu an mawqin muwafiq kuma ya rika bincike da neman gurin da yake ya dace da sakewa ya addininsa da kuma kira zuwa ga shi aw musalimin laha ko kuma gurin da yake wato amintacce ga wannan da'awa wurin da yake akwai aminci Salam salama abu ne da ya shafi wato aminci hatta ya tamakkana min tahqiqi ubudiyyati har ya samu ya tabbata ya sake akan tabbatar da wato bautarsa ga Allah lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wannan darasi ne da aka koya a wannan magana ta abin da ya shafi kauran manzo da abubakar siddiq daga makka zuwa madina da kuma sauran sahabban su ma duk wannan suka kalla ko tawo laqad adina ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi bil hakika manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci sahabansa da su kaura ولم يختر صاحبا له في الحجرة غير أبي amma bai zabar wa kansa wani wanda zai abokance shi a tafiya ƙaurarsa ba shi manzo in banda abubakar su wannan ma darasi ne yana nuna girma da matsayi na abubakar suke wafi fi dilala wannan akwai wani nuni kwakwara ala ilmi silati na girman wato dangantaka wa kuwatin rabita da kuma karfin haɗin kai ko kuma wato anin dunkulewa bainahu wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam a tsakanin shi manzo da kuma abubakar siddiq Allah ya gada shi na takwas mala yake cewa laqad tajahhaza Abu Bakr lil hijrati thaliyatan bi nafsihi ila al Madina Abubakar Bakar ya yi shirin kaura a karo na biyu dan kansa da kansa dan ya tafi zuwa ga Madina ولكن بعدما da له الرسول sallallahu alaihi wasallam bi بالصحبة jalasa amma bayan manzo tsira da mace Allah subhata gare shi ya bijiran masa da cewa a'a ai zai fi kyau ka abokantake na a tawa ƙaurar mu tafi tare jalasa sai ya zauna ya fasa yin ƙaurar da daji shi abubakar siddi wata hammalin al'ada ya ci gaba da karɓar da ɗaukar cutar wadda ake masa zuwa lokacin da manzo za masa umarni su fita tare wal'anata ya fuskanci wato matsi wata da gajiyawa min ƙuraishi daga ƙuraishawa ta'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan biyayya ga manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata gare shi wa raghabatan fi musahabati da kuma wato kwadai ya abokanci manzo a kaurata su tafi tare na tara mala ya ce mubadaratu abi bakrin fi tartibi li amrin hijira gaggawa da tunkarar shiri da tsari da abubakar siddiqi game da al'amarin wannan ƙauran wa bazlil mal da ba da dukiyarsa da i fi khidmati da awatihi wajen hidimta wa kira zuwa ga addinin Allah bidon talabi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nemi hakan ba tunda da da manzo ya sanar da shi maganar ƙaura tun ma wato shi tuni da yake magana shiri na tafiya ya tana da ababen hawa don shi da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba manzo ne yace da shi to ka fa shirya mana abubuwan hawa yadda za mu yi tafiyar nan amma ya san da waye ke magana shi manzo kuma ya san waye abubakar ba za a ce za a yi tafiyar da abubakar ba kuma za su yi tare abubakar ya jigome na zan sai manzo ya ce to ya za a yi to haka yi shiri ya tsara yadda za a kalli abin tafiya da wanda zai jagorance su فقد قام مباشرة بعد تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم له kai tsaye. mala yake cewa faqad qama abubakar siddiq ya tsayu mubasharatan kai tsaye nan da nan بعد تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم له بالصحبة bayan manzon Allah tsira da aminci Allah bata gare shi ya bijira masa da maganar zai abokantake shi a tafiya bi ta'libi rahilatayn da ciyar da ababen hawa biyu abincin da za su ci kana ta inda da suka kasance a gurinsa ya shirya su ya tanade su mithlu hada min badahiyatil hijra domin irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga tunani su ne hiyar abubuwan da ke zuwa maka karan farko da tunani bai bukatar sai ka bata lokaci na tunani wannan daga cikin abubuwan da suke zuwa karan farko ga wanda zai kaura sai ya tanda abin da zai kaurar da shi dan guzurin abin da za a ci dan wato ainihin abin hawan da za a tafi a kai dan wani abu za ka rike shan ruwa a hanya ko koyan yanzu dan fetur in na mota za ka yi in kuma irin wannan ba da ba mun ne hanyar hanyar kauye za a bi yanke za a yi barauniya hanya za a bi to sai ka ɗan rike irin su dan kwai wanda ka ciki ba zai ɓaci ba waye da sauransu ko duka fala tahtaju ila amri ya talaqahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan abun bai bukata sai ya samo umarni daga wajen manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi kuma an tarar da mai yin ko in irin su malam eh, eh, eh, matsolan ne ai sai dai abin da haya sai ka ce ai sai ma ka kawo naka sai ka faɗi ga ka kawo kuma sanin za to wani nan muka abubakar siddiq waye shi Mai kankamo irin wannan dabba zai wuce wafi hada bayanin bi an nan rasu sallallahu alaihi wasallam a wannan abu na ya faru akwai bayani na cewar hakika manzan allah sira da amincin allah su tabbata a gare shi lam yakun yurabbihim tarbiyatal abidi tarbiyatal khano manzo sira da amincin allah su a gare shi bai kasance yana tarbiyyantar sahabbansa ba irin tarbiyyar bawa kasan bawa ba yadda iya sai an ce yi. ɗauke kaza sannan ɗauke yi kaza sannan kan ga kayi kaza zai bari komai shi ba shi da ta cewa a to manzo bai wa sahabbansa irin wannan tarbiyyar da ya musu wannan cewa baka isa ka komai ba ba wani abu da za a yi sai dai shi ya ce a yi to da sai a zo za a tafi ya ce ya abin hawa a cikin abin baka ce ko kaga abu ya dawo baya a tobe bai musu irin wannan tarbiyyar ta akwai abubuwan da akan bar shi ga wasu za su ci gaba daukan takin oba da ake cewa wannan zai takin oba da kaza wannan kaza haka a wannan tsari tarbiyyar khalu tarbiyyar wanda zai zama wato kamar wani mai tsauraran hannu wani wanda yake danke guri guda ba yadda ya iya sai da aka dashi wa ilgha'il aqal da kuma wasi da hankalin masu hankali a dauka su duk ba su abin da suke ba ma'al matbu'i tare da wato wanda suke bi bawa da wanda yake da shi haka yake kamar wato an raƙumi da aka lada ita sai inda aka ja shi sai yadda aka nishi a to shi manzo ba haka yau sahabbansa abubuwan da suke bukatar sai shi ya shiga su ma sun sani suna saurara kuma sai ya shiga sai ya ci abubuwan da ko shi bai ce ba suna cikin oba za ga sun yi sai ya ce kaza sai ce amma ah, Allah ai kaza ko to a irin wannan cikin oba din nan lokaci ma akan wanda zai ci to ba a ga ba kama abin da ya faru da bakan macen nan mai sharan masallaci da tara su a ga ce to wannan ma sai an ji an matsa wa manzo an taso shi an hana shi abin da yake ai a hada ta a kai ta hada ta a kai ta kwana biyu bai zanta ba ni ina mai sharan masallaci ce ai ta rasu ya manzan Allah ce ta rasu ba a gayan ba a to akwai na kabarin ka gani ka gani suna yin to ko da an samu dan wani tuntube kuma to nan zai ci to ba shi. to haka ya kamata a tsarin tarbiya wannan abin kuma wato zai mana tasiri kuma yana tasiri gare mu idan ka koma tarbiyyar ƴaƴa ne za ka ga yaro yaro ya kai yaro shekara goma ya ci a ce zai tsallaka titi sai ka ji wasu sai an kai shi a tsallaka titi. haka muke wasu abinda za a iya tura yaro ije kan ji isu dan tafiyar da bata kai taka ba sai ga wato ba a tura shi sai tashi komai bai iya ba ya kai manzalin yau kansa tsarki amma bai iya tsarki ba an fahimta ko a to ba haka ya kamata ba a tsarin tarbiyya a rika kallon abin da ya ci a ce wannan yaron a irin shekarunsa ya kamata ya iya irin wannan a koya masa ya iya a rika bashi ina yi ana dan sarki wutar sai ya yi sannan sarkin sai ya zo a maimaita masa har dai a fuskanci cewa zai iya wanke yawa haka mala yake cewa muqabalatu takhtiqi bit takhtiqi fuskantar wato an ce tafsir shine kamar fulani irin nan za a yi gida da ake yi a ce tun kafin a gidan a zo a tsara shi a zana shi a fitar da shi komai da komai ko sai dai a to tsari da tsari gwara tsari da tsari wannan da sun yana kogo arna na irin shirinsu na yadda za su daƙi da musulunci da musulmi na yadda za su ga bayan manzo da musulmai da musulunci manzo da sahabbai suna shirin su ko sai su sun yi sai su kuma su manzo su yi bitar ɗinsu sai sun yi su kuma su manzo sai su yi bitar ɗinsu ai haka yake tafawa to shine mala yake cewa wannan karatu da muka koya yana koyar da mu gwada tsari da tsari tsarin da ya fi kyau ya fi nagarta itun kuɗi wanda bai kai nasu shi ba Wa wattanzimi bai tanzim da shiri a gwara shi da shiri ka fuskanci shiri da shiri saboda haka shirin da ya fi kyau da nagarta sai tun kuɗe ragon shiri bi tartib da jeranta abu a gwara wani jeranta wadda wata jerantawa yadda ka tsara naka abin ko ka jeranta daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ni kuma na tsara na daga kaza sai kaza daga kaza naka kan ka kai ga naka sai ka samu feluwa ni kuma sai in kai to wannan shirin darasin kai da muka kuwa na hijiran manzo duk yana koya mana waɗannan abu manzo haka suka rika mun abin step by step step by step ko su sun ce a zo musu da su a kawo musu ko raye ko kuma da amace amma su da suka tsara tafiyar sun yi tafiyar za a yi zango a kogo a kogon ma sai an kwana kaza su kuma sun je haƙƙin nan kogon an bulin bituwa an dawo an yi bala'i ko to duk wannan na cewar yadda suka tsara abu daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kuma suka hai to ana gwara wato ainihin jerantawa da jeranta wacce take da nagarta da inganci ita za ta yi nasara wannan ma darasi ne maka koya fa quraishun tukhaffif wa turattib quraishawa na fulani suna jerantawa lil iqa'i bid da'wati dan aka kira zuwa ga Allah ga matsala bainamar rasulu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yukhattib ina nasa shirin wa yurattib ina nasa jerantawar lin najati biha don ciyar da kira zuwa ga Allah da nasara وهذا يوضح أن الاستسراء أن الاستسراء wannan yana sanar da mu cewa haƙiƙa rufe abu da mai da shi cikin salon sirri fima ya islama a dangane da abin da aka san yana hidimta wa musulunci bima la ya ta'alla bihi balagu wanda bai da alaka da wani isar da sako wala bayanu ko isar da wani bayani wala yurattib wala yatarattabu ala israrihi kitmanu lid kuma koye shi wannan abin bai bayuwa ga ya zama sanadin an boye wani abu na addini aw sukutun an haqqin ko bai bayuwa ga zama an yi shiru ga fayyace gaskiya min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata kenan idan kana so ka zama ahlus sunna a sanin yadda annabi yake tafi da abubuwansa abubuwan da ba su da bukatar a yayata su to kakka yayata su shine kai sunna ka zama ahlus sunna a wannan fagen amma in abin da yake bukatar koyewa da rufin asiri ka tura shi ka bayyana shi aka samu matsala kan akai ga cin masa to baka bi sunna ba a nan dan bid'a ne ya kadan dauka suna sai a sallah sai a cikin hadisi abin nan azumi ko sai a zakka a yau da gobanka da kake tafi da al'amuranka abin da yake bukatar sirri to kada ka bayyanar da shi kada ka ta shi shine sunna ci to wani daga cikin sunan nan kuma haka sauran annaba masu ya eh, haka Allah yake gaya mana game da annabi no ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai wa inni kullama da autu litakfura lahum jalu asabi'ahum fi adhanihim kaza kaza kaza har inda yake cewa wa asrartu lahum a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na bayyana na rufe na yi da daddare na yi da rana kaga da rana ya fito fili to wannan na bukata a fito fili da daddare kuma sai wanda san an yi da shi ba kowa ma zai san yayi na boye na bayyana to haka suke abinda yake bukatar boyewa a boye na bayyanarwa sai a bayyana in ka bayyana da na boyewa to baka bi sunna ba in ka boye na bayyanarwa baka yi sunna ba an gane ko eh sannan ci gaba da cewa wala ya ta'aradu a takhdidu wa akhdhu al-haytati ma at-tawakkul ala Allah ta'ala talamin da tsari da wato riƙar eh, abin da za a ce wato ainihin an ce haifa kamar taka tsantsan da samarwa kai wato abin da zai zama kayi shiri to irin waɗannan ba sa cin karo da dogaro da Allah eh, ba sa cewa shi ke nan ka dogara da Allah ba fulanin a tsarin Ke Allah ya gama komai a za ka yi tsari za ka shirya za ka yi in abu na yake bukatar kuɗi tara na sai kai tare ne kau da kai haka zama kawai kawai hamburin buru kai duk abin da ka samu sai da a na tsarin to su rika tara kau da kai yi haƙuri in suka kai abin da su maka to yi kaka ce dan ka dogara da Allah in lokacin ya zo Allah zai kawo yadda za a to kuma hakan bai karo da dogaranka da Allah ka dogara da Allah kuma ya hore ma za ka yi amfani da tunaninka da tsari kuma ka cimma abin da kake so sannan ma da yake cewa li'anna al-akhdh bil asbab juz'un min at-tawakkul domin riko da sanadai da dalilan afkuwar abubuwa wani yanki ne na dogaro da Allah wa inna min a'zami mazahirin tadhiya fi hadhihi al-hijra mala yace na daga cikin mafi girman abin da yake nuna sai da rai da yadda ga wato ka ba da ranka fi hadhihi al-hijra a wannan hijira أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في هذا البلد الأمين الحبيب أتيوا annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da muminai sun bar wannan gari amintaccen gari wanda suke kauna ila qulubihim cikin zakatansu bal ila qulubi jami'il muslimina kai cikin zakatan ma duk musulmin duniya wannan gari abin wato anin so ne da kauna an san yana da aminci har yanzu ka aje duk abin da ka aje ka shiga gida kwanta hankalin ka kwanci ka da fargaba ka tunanin wai za a hauro gidanka ba ka za a ba ka ba ta irin wani har yanzu kana saudiya cikin yadda Allah a maka ko a madina za ka sami ka cikin aminci ba ka da wata fargaba ko tashin hankalin ya za a yi gobe ka kama abin da za ka ci ba bara ba komai wani zai zo cingu to ba ganin muna gani ba alhaji nan ya isa yana alhaji kuma na karkar sabil a to turera ce za zuwa aji da yogurt kowa isha tirela ce da take away ka zuwa ba ka za ka ce cinye cinye uku ka tsoka ci yau eh, gudanar ina da rijiyar fetin yana ai haka wani ba wani zakka ce ya ce ungo ya shi a garin su ne ce kana da rijiyar fetur ce ba wace to karfi eh. to amma haka sama zo suka bar wannan gari mugadaratu ya'lamuna al istiqrar lahum fihi ba'daha suka bagarin barin da sun san cewar ba su da wata sake tabbata a cikin wannan gari bayan barin garin sun tafi a matsayin sun bashi haka suka yi ba sake wa wayar garin wa hada min ashaqqil umur wani daga cikin abubuwa masu wahalayi kamar yadda nake faɗa a cikin darsan da suka gabata ga mutum ana kashe shi ana kashe dabbobinsa ana masa a tara a tara a ce wane ya kake zaune a gurin ba sakewa ta addini ba sakewa ta zamantakewa ce to in ya tafi da daren yayi yaya shi nan ya iya kasuwanci to da kasuwanci aka haife ka dan kasuwa ko ko ya kai bada ka ka iya duk inda ka je wa abdullahi wasi'a to barin irin wannan sai kai da gaske ka yaki zuciyarka akan ce to kai addinin nan fa sake wasa ya fi komai kana can kuma sai a buɗo ma abin da ba buɗa ma anan ba mala ya ce wa hada min ashaqqil umuri ala nafs wani daga cikin abin da yake da wahala a zuciya walakin na rijalul aqida sai dai mazaje akan kudiri na gaskiya yas tarhisuna fi sabilha kullu ghalib kullin rani su akan hanyar da'awa da magana ta addinin musulunci suna mai da duk wani abu mai tsada mai arha barin garin da yake da wahala da tsada a gurin mutum to shi sun ɗauke shi abu mafi arha za su tafi su babbar komai haka su wanda suke kurko da abin da suka kudurce na gaskiya ba wani abu da zai zo tunkaruwa nan wai isa masu birke komai za su wancan karar da shi na sha biyu ma da yake cewa tarbiyatu abi bakr radiyallahu anhu li usrati wannan darasi yana sanar da mu yadda abubakar siddiq iwo wato ainihin gidansa tarbiya ta kwarai gidansa ya dora su akan tarbiya mai kyau ta alal amanati ya dora su akan amana da har za a zo a yi zance a gaban ƴaƴansa bai da fargabar zancen zai fita ko ai da manzo ya ce fitar da wanda suke gurin su sai ce ya manzo Allah ai ƴaƴanka ne ƴaƴan mutan gidan ne kanka ji komai faɗa abin za ka faɗa kan tsaye, man da matsala ne a, kai ma haka ke za ka ci a gidanka a faɗa abin da za ka faɗa ko yaya kai da kanka san abu inda ya je inda ya je kunnan wala a gidanka ya fito daga gidan ko ya za ka gyara Wani surati hada din ya tarbiyanci gidansa akan taimakon addinin Allah wa ihafatihi wa hibbihi da baiwa addinin Allah kariya da kiyaye shi wa badli ma yamlikuna fi sabili dalika da daukar abin da suke da shi su bayar abin da suka mallaka su bayar saboda addinin Allah wa kana wafiqan atamma thiqati bi tarbiyati mutum ne wanda ya aminta cikakkiyar aminta da irin tarbiyyar da ya bai wa su shi yasa ya faɗa ko in bai aminta da abin da ya musu ban tarbiyya ba zai fara faɗa ba amma yanzu ka zan ce da uba kaza kaza ka ce sai dai a gwada shi ma bai da tabbas a gwada a gani a gidansa to amma yana da amincin cewar abin da ya san ya gina alƙawarto ainihin ƴaƴansa a kan wannan faƙala da rasuli sallallahu alaihi wasallama lamma amarahu bi ikhraji man inda da haka sai ce da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a san da ya umarci da cewar ya fitar da waɗanda suke gurinsa sa ya baka da ɗan sa ido a nan gida an gane ko tunda ayin ai daga ido ne akan ce ayin ana nufin ido wannan akan ce ayin ana nufin inda ruwa yake bubbuga shi ba za ga kamar wajen kamar ruwan ne kamar ido haka isa ake cewa idan ruwa akan ce ayin kuma ana nufin dan sa idan sosai shi ma ai da idan yake aiki ko inna ma hum ahluka ya rasulullah ce ba wasu bane a gidan nan sai iyalan ka faɗa kamar kana cikin gidanka baka da matsala to wannan sallah ya kamata kowa ya ɗaura tarbiyyar ƴaƴansa matansa abinda bai ba buƙatar ya fita kada ya fita ce kan in ji wani ya ce kaza kaza a da haka ake iyayen ce a kullum ji wani ya je yana surutun kaza ka kaza kuma kana ga an taso da kuma haka su ma sahabban suka rika ƴaƴansu sauran tunda ai ga Anas sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yawa annabi baran gida aikensa manzo'i da ya koma gida wajen mahaifiyarsa Umu sulaim ta ce anas ina ka zauna kai ko ce ai manzo ne ya aike ni ina ya aike ka yace a ai magana ai sirrin manzo fa da ki ga ai ba zai faɗi ba ta ce na goyi bayan ka anas ka ga kowa abin da manzo sa kaga ta karfafe shi kuma rainanta ne da bai taso da cewar abin da yake na can sirri ne ba da bukatar zo nan ba na nan sirri ne ba da bukatar je can ba tunda ma ba su ta tambaye shi ba ina zuwa ai manzo Allah ne yake na faɗa ko da fada zai to haka tsarin da ya kamata abu na sirri a tsora yaro a su tun tasowa ya tashi da shi malam yake cewa abu na gaba fi musahabati ahli al-khair wannan karatun da muka kuwa na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu abokantakar mutanen kirki mahama tarattaba ala zalika min akhbar duk da wani hadari da zaka iya cin karo da shi kai dai ka na niki mutanen kirki قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق سيكي شاد من زان الله إرادة أمين شاء الله سبت أدريش الصحبة يا رسول الله da ya ce Allah ya masa umarni ya ƙaura sai ce as-suhbata ya da ina san abokantaka kai manzon Allah duk da shi fa ce tsaya ta sa hijirar kadda ya san kuma ta ba ta zo ita tafiya bashi sai ce to abokantaka da ya manzon Allah ina da tuni zama abokinka a tafiyar na ya manzon kada ya zama hanya ta daban taka daban kaga me yasa san abokantaka da mutanen kirki wani mutumin kirki ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura ka zama da na kirki ina sa kai ma ka zama na kirki kuma ana maka kallon mutumin kirki sabanin ka zama a cikin ayar watsa su Allah mun gode ma da kai ma al'ummar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzilatul rasul sallallahu alaihi wasallam inda Abi Bakr wannan darasi da muka yana ina sanar da mu matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a gurin Abu Bakr awsilatuhu awsalatuhu ila al wanda hakan shi ya kai abubakar siddiq zuwa ga yin kuka min alfarahi dan farin cikin manzo ya gaya masa za su tafiyar hijira tare lamma akhbarahu bi musahabatihi fil hijra lokacin da manzo ila bakka abubakar siddiq cewar zaka abokantake ni a tafiyar tsauran da ni da kai zamu Aisha ta ce ban taɓa sanin kuka ana yasa saboda farin ciki ba sai rana kawai sai naga irin babana sai hawa daɗi ya kashe shi zai abokanci manzan Allah eh to kai ma haka A kan abokantaka mutumin kirki za ka iya zabar da hawaye ko to wannan duk darasi ne yake kodin na sha biyar ma ya ce an raga fil ishami fi tsariƙin khayr kwaɗayin wato kutsawa sa kai akan hanya ta alkhairi wa adam al da rashin wato anin dogaro alal na akan wasu fi zalika game da haka in abu na wato ainin alkhairi izo sa ta ka gudun gudunmawa yi da jikinka kakka dogara da akwai irin suwa da irin suwa kai mai kai an gane ka zama irin wannan فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب راحلة ليست له manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk da kokon da abubakar siddiqi ki ya hau abun hawa wanda ba nasa ba hatta shtaraha min abubakar har sai da ya sayi abun hawan daga abubakar bi tsamani da kuɗi cikin Allah saka da alkhairi wannan kokari da kai ta da mana abin da zamu kaura wannan da na hau wannan da aka afta nawa ne zai kama ba kudin ta kada duk wanda kake da shi kana cewa kana da suwa na suwa ne suna ta yi ka koko ka tankwashe hannun ka naɗa a'a daga cewa wannan abin nawa a kashe in ma ka san cewa ya wuce a kashe a kashe kaza bai wuce a kashe dubu kaza akai wannan ba lura akai ka ce ga wannan game da abin da aka naka su ma za su cewar kai ba kokarin yake ka zama nauyi a kansu ma ga mutum ya shanta kiya albarkacin makaranta mijin to ka kai ba littafin za Allah ya ke ci albarkacin makarantar zalla haka na kokari kama kuma albarkacin makaranta ya zufa lillahi alhamdu su ma don samu albarka sai a sa sannan ma ya ci gaba da cewa hatta ta kuna hijiratuhu bi mali wa nafsihi ragabatan fi istikmali fadl hijrati manzo yayi haka don wannan ƙaurar da ta zama ya yi ƙaura da kashe dukiyarsa ya yi ƙaura da sai da ransa kansa shi kansa ya shiga cikin ƙaurar ragabatan fistik ma da fadil da hijirati don kwaɗayin cikar wato falalar ƙaura ya zama kayi da dukiya kayi da jiki wal jihadi ala a tammi a hawalihi don kuma wato ya zama ya yi jihadi ta wato ainihin salo mafi cikar halin jihadi ko mafi cikar halin hijira kakan yi hijira da dukiya da kuma kanka ko kuma kai jihadi da dukiya da kuma kanka to hijira jihadi ce kuma jihadin nan suka yi da kansu suka yi da kudinsu hijiran nan aiki ce da ake iya yanta da jiki ake iya yanta da kudi to sun yi da kudin sun yi da jikin kaga sai zaman to waɗannan abubuwan biyu da hijira da jihadi sun yi su ta salo mafi cika ta kawai na ka taɓa su sun yi to haka ake so usratu abi share ku bi majmu'iha iyalan abubakar siddiq suna yin tarayya baki ɗayansu a dunkulansu kowa da kowa bi in ja'i khutbatil hijrati wajen ganin cin nasarar wannan shiri da aka yi da tsari na gudanar hijira annabawiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Aisha da Asma'u sun shirya abin da suka shirya na kuzuri Asma'u har da yaga mayafinta ta kama ta daure don ko iya ba zai bare ba ko sannan kuma banda wannan ga dan uwansu shi ma mai zuwa kai ya kawo to ga shi kansa uban tafiya abubakar sadde ina cikin irin shirin da ika ba saboda haka gidan dai gaba ɗaya gungurungun kowa da tasa gudunmu mala yace al alistifadatu min khibrati wa taqatil mujtama' wannan darasin ina sanar da mu ka amfana da kwarewa da iko na society da kake rayuwa a ciki al'ummar da ka tashi a cikin su kake rayuwa da su idan da wane yana da kwarewa kan kaza to in abu ya taso irin wannan ya amfani da shi da yake da kwarewa a kan. in abu kaza ya taso kan kaza kakkace ya kama kana ganin yadda ake yi a samu kwararre akan wani abin sashe shi ke ma gaba an fahimta cito wannan darasin ya koyar da mu ta yaya wa tawdifiha fil majalat al munasiba kuma wannan kwarewar da ikon ka yi amfani da su a wuraren da suka dace a fage-fagen da ya kamata ka yi aiki da su fa abdullahi bin abi bakar lil akhbar an yi amfani da abdullahi da abubakar wajen zuwa da labaran abin da yake wakana a cikin gari zai zo ya ga su annabi ai gashi gashi su suna daga cikin kogo yana daga wajen kogo ai gashi gashi gashi gashi gashi abin da yake faruwa kaza kaza kaza an sa kuɗi da wanda ya zo da ku ko a raye ko ba rai kaza kaza kaza to sun san me ke yanzu haka ma an bazu jama'a suna nan cikin neman wa amir sharab amir kuma mai zuwa da dabbobi a matsayin mikiwo shi kuma zai kaɗa abin da za a sha na nono ita tso bai taho ku da kowai bare ka ya yi kaya tafiya zuwa inda dai da aka wannan na gida abubakar ne ina jin wajen sa abubakar zai kai abinci baka ga filas ba baka ga daro ba kawai kiwo ya tafi shi bai san ma abin da yake faruwa kuma dai ta tsamu musu nono a miƙa musu su sha wannan ya yi amfani da ƙwarewarsa da su shi mana a amfani ko wa asma wa aisha da ta ji hezi ta'am asma'u da aisha tun farko su riga sun tsara abinci wanda za a jima ana dan mora an taho da shi wa haka haka dai gidan abubakar su duk suka ta gudun masu kai ma haka gidan kai in abu ya taso da za a yi hannu biyu ko kwaya al-istifadatu min khibratil mushrikina in umina haluhu a ana iya a ƙaruma da ƙwarewar waɗanda suke arna idan aka amince daga abin da zai iya faruwa daga bangaren ta bangaren halin su na kafircin su walam yakul lahum shawqatun fit ta'thir in ya zama ba su wani wato karfi ba su iya wato za maka al'amari ko su juya ka da cikin abin da alal qarari dangane da abin da ya shafi abin da ka tabbatar kake so ka tafa wa arafu wa washtaharu bima yuradu minhu wa urifu ko eh kuma ya zama an san su wa ishtaharu bima yuradu minhum sun shahara da abin da ake nema daga wajen nan su to ba laifi ka karu da su duk da suna arnada wa lam yakun ahadun minal muslimina yasuddu hadhihi alwazifa kuma babu wanda daga cikin musulmi da zai iya toshe maka kafar wannan aiki ko wannan abu da kake so ka cin masa sai wancan da ba musulmin ba to ka karu da shi a kuma ka tabbatar da shuran ka su koyi cikin abin za a yi ba ta da harfin ka da wata matsala a addinin ka ko kuma tasgaro a rayuwarka to sai ka ƙara da shi babu laifi wannan ba matsala bace musulunci bai hana haka ba wa kanat adatuhum wa taqaliduhum tufridu alaihim al-amana fi ada'i tilka al-muhimma kuma ya zama yana daga cikin abin da su suke ganin al'ada su ce abin da suka gada ne iyaye da kakanni cewa lallai akan wannan abin da suke su yi amana to wanda ka same shi haka cikin arnaka mu'amala da shi da akwai wanda yake cewa shi al'adar su duk wanda suke hulɗa da shi abokin kasuwa ba a cutarsa kwastoma ta shi aiki an gane to in yana da irin wannan to yi amfani da wannan dama ka more shi shi ne sultari za ka ji irin wannan in an gafa su suka zanta to a yanzu kai ma ma'amalar da musulmin gwara ma ka da arna haka za ka duniya saboda ya ci karo da irin wanda suke akan al'ada ta ce in dai harka ce ta za a yi abu na wani abu wanda za a karu to ba zai cutar da kai ba kuma zai maka yadda kake so sai kuma wannan ya sa mutum zai manta wajen daɗin ya ka aka wani sai kuma gaba ɗaya rubuce musulmi gaba ɗaya sai ce da su gwanda wannan kuskure ba a ce ba iya samun wani mai amana a cikin wanda ba musulmi ba ko mai kwatanta shi na ne a matsayin al'adar sa shi na a matsayin cewa ai su kasawa ce kasa mutum to amma kai haka ne a kai za ka yi dan Allah za ka yi dan addini kaga da bambanci yau an samu tsaro kuma wani dama bawa ragagge ke ba cikakke ba tare yake ji ba shi da kasuwanci bai kai goma ba malam ce ittikhadul asbab a ruko da dalilai na faruwa abubuwa sanadi wal ihtiyaqat at da wato taka tsantsan ko kuma kariya shiri wanda yake wato cikakke thumma tawakkul sannan sai a dogaro ala Allah ta'ala ga Allah madaukaki eh, kana da dabbarka haka da kasa mata da baibai to ka daure ta kakka bar wa barawo sakaka sai ka ce kuma ka dogara da Allah magana an hauro har gida an buɗe kofa an kore wani abu ne amma kai dai ka ɗaure ka kuma kulle gida ko sai kuma Allah ya kama ka taimako lokacin da zai shigo ɗaukan sai ya barkar da kai da ka ji motsi ba yadda ka zaba ji ba waye nan sai ka ji ko ya ya dira ta ga ba ka ɗauki shi ubangiji bayan ka yi irin na karko da dalilan amma ba ka ce ko shi kenan to na dogara da Allah dama shi ke tsare su ko ka su da inda suka dawa su ce wattiqatul mutlaqa bi sannan kuma ka samu wato amintuwa sakakkiyar amintuwa ga Allah subhanahu wataala a su ce lalle zai baka dauki bayan kai abin da kana kokari walidmi inan linasrihi da samun nutsuwa na za ka samu taimakon Allah wa adam littikali alal asbabi amma fa kakka dogara ka saki jiki akan wato rukon da kai da dalilai za ci ha gundarinsu ka ce ai tunda na riga na samar da ko tunda dai wato na kafa turken nan na samar da igiyar nan mai kwari ai ba wani abu ba ci a kaka dauka nan da zai kare mu an gane sai ya takura takura ragon ya fincika sai ka ji ya ka ta cik ko yin yi yunkura ya sai ga ya zare daga jikin turken ka san za a yi haka an gane ko kaga kenan ka dogara da dogaran kai kai kokarin ka kai da abin da yake ai wannan baji sai zama an samu matsala sai ka zama irin labarin da yake faɗa na na juha ya riko kuɗi za shi kasuwa siyan jaki juha yana zuwa yake jaki zan su ki baka ce insha Allah yace ga kuɗin kuma da jakin a kasuwa ga kuɗin na da irin su kuma da jakuna a kasuwa ka ce ka gama na dogara da cewa in dai kana da kuɗi kuma ka je kasuwa za ka samu jaki ba sai insha Allah ba wani ci ko magana ce ke gani ya ƙara gaba kuma da dambar aka ci karfin za ka kwace kuɗi ya juyo dawo juhaya ina jaki ce an karɓa kuɗin insha Allah an fashe ci karar su kwata kuɗin insha Allah ba ga yanzu na fara za su iya dawa ta da a aiki yawa to anan da ana nuna mana riko da sanadi kawai ba shine madogara amma kuma kanka ce dan ka dogara da Allah kai watsi da sanadi a ka'ida ta ahlus sunna ana riko da su ne duka biyu qala abubakar bakar Allah ya yarda da shi yace ya rasulullah ya manzan Allah law anna ba'dahum da'a basarahu da a ce sashin arnan nan wani daga cikinsu ya sun kuyar da kansa ra'ana da ya gano mu kaga nan abubakar su duk sanadi ike kallo sababi in suka sun kuya za su gano tun da gasu a gurin su ma kuma gasu a gurin suna dab da dab kuma kogon nan zururi yake za a iya ganin ciki ko na ciki ya gano ce da za su sunkuya a asbab to da sun gano mu sai manzo ce qala ma nuka bi ithnain Allahu thalithuhuma kai Abubakar me ya zatanka da mutumin mutane biyun da Allah ne na uku karabu da daukin Allah ai in Allah ya kawo dauki sababi baya aiki a je su tsuguna din su leko ba za su gani ba ai kare Allah da to ganin wa yake sama gani? sun kuyar wa yake baka damar ka sun kuyar ka gani ga wannan baya ganin ita ko ga gadan aka rike dabbas. bai ganin ba ka gani ko ba. to haka ɗana da yake daga ɗan lokaci zuwa lokaci ai samun mantawa da ɗan shagala to wanda ya ankara kuma sai dada inna nasarallahi fawqa kulli nasr taimakon Allah sama yake da taimakon kowane irin taimako cin nasara agaji daga Allah sama yake da kowa wa qudratullahi fawqa kulli qudrati iko inda aka ci na Allah ne to sama yake da kowane iko wa amrullahi fawqa kulli amri al'amari inda na Allah ne sama yake da kowane al'amari wa ta'ayyidihi haka kuma goyon baya da karfafa ta Allah subhanahu wata'ala ya tahadda kulla qudratil bashar wa taqati ya kere ya wuce dukkan wani wato iko na ɗan adam da wata dama ko karfi da yake ci fa hadhihi quraishun sahibatu sulta ga dai quraishawa ma abota raga mulki da karfi wa ya yadi hasila a hannunsu suna da makamai wal rijal da karfafan mazaje wal amwal da dukiyoyi wa ma dalika lam tastati an tahtadi ilaihim fil amma duk da haka ba su iya cin masu manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ba a cikin koko wani na maka in al'amarin ka Allah ya shiga ciki ka ba wani mai jada ka ba mai iya kai to in musulmi ya fahimci wannan ya gino akai ya kuta zaman lafiya ko duk wani abu da yake cikin tashi hankali za a shi ba ciki kiɗimar da za ta samu za gaba ta same shi saboda mai yasa ko faɗa rai ne a gurin Allah lokacin tafiya ina lokacin lafiya ina rashin lafiya ina komai kasar ne an danna yake kuma wanda ba a gogewa ba da ce an samu matsala can gurin an goge ha shi ne gogewa a gurinsa ce in bai goge ba haka wannan abin zai to in musulmi zama a wannan tsarin bai da matsala bai da fargaba mala yake cewa rasdun ja'iza rasdu ja'izatin kabira taskake kyauta da tukwici mai girman gaske liman a tabihin da aka tanada ga wanda ya zo da manzo da abubakar siddiq ko wanda daga cikin al'ummar musulmi wala shakka anna hadhihi ja'iza babu kokonto lalle wannan wato kyauta da aka sa la yafi biha malu rajulin wahid duke mutum ɗaya ba za ta samar da ita gangan ku aka na haɗa wannan ɗin ma ba wai mutum ɗaya bane ya bugi kirji ce haka min quraishin daga cikin quraishawa wa inna ma asqala kahila adadin min al-ashraf wannan alƙawarin da aka yi na wannan kyautar fa an dora shi ne akan kafaɗin wasu adadi na wasu manya da ake jin su manya ne a tafiyar kamar irin yanzu na cewa ne za ka kawo miliyan wani za ka kawo kaza wani kai ka bada kaza a tashi kaza duk wanda ya zo mana da wani yana da miliyan ɗari in ka duba ka kalli wanda suka tara kuɗin kai ka san kowannen su ba kowa yake da miliyan ɗari in ba dan an yi haɗin gwiwa ba da ba su haɗu ba to haka fa suka yi walakin la ba asa bi zalika ma dama al-hadafu huwa al-qada'u ala al-islam amma su suka ga ai ba wani abu ba komai su yi hakan matuƙar dai manufarsu za su iya ruguza musulunci za su kawo ƙarshensu shi sa suka zartar wa kansu suka yi haka falitarassudin mizaniyatu hada al'am falitarassudin mizaniyatu hada al'am wale aishin nasi fi taƙashufin falitarassudin mizaniyatu hadha a wa li'aishi an-nas fi taqashshuf a wannan wato taskake wannan kuɗi da aka in ka tsaya ka kalle shi a yanayin magwaji ma'auni na wannan shekarar mutane suna cikin yanayi mai wahala dama ba cikin walwala ake ba a cikin wato ainihin amfanin gona irin a ce ya yi irin kaiwa din nan ne kuma ma aka samar da waɗannan abin da aka samu to wani kai kasancewa cewa duk irin wannan ƙoƙarin da aka koma mai ya zama ba a bakin ko ba ya tashi duk a banza saboda mu ya ci karo da nufin Allah da kudurarsa da kuma wato anin agajinsa ma baina ghamdatin ghamdati ayn wanti bahatiha baddala Allah ayubaddilu Allah min halin ila hali malace ma baina ghamdatu ayn tsakankanin wato damkewar ido karfa idan ka karfa tsakankanin haka wance ba ha da kuma budewar a matsayin kamar mutum ya farka daga bacci mana kiftawa daidai da kiftawar ido da bahaushe yake cewa eh in ji kifta da bismillah yubaddilillahu min halin ila hali Allah yake canza abu daga wani yanayi zuwa wani abin da maka kwatance ka fi fahimta ai da kai haka ka bude za ka ai sakan zai ma dauke ka sakan din ma to a irin wannan tsakankanin kai hakan kai haka sai Allah ya ce kun to haka Allah ya yake tsara su to da ka kishin ta irin wani tsarin ba zai yi ba me zai fito mana da wannan a darasin da muka koya malai ce fa hada suraqat yace mu duba mu duba al'amarin suraqatu da suraqatu yatahawwalu min mulahiqin lahu nan da nan ya rikide ya tashi daga mai kokarin ya riski su manzo ila mukbirin an kulli ma kadu ma yukadu min maka'i ya koma yana ba su labarin duk abin da aka kulla musu na kullalliya duk wani makirci da wato kulle-kulle ya koma yana gaya musu qala suraqa suraqa sai ce fa akhbartuhum akhbara ma yuridu an-nasu bi nan na gaya wasu manzo labarin abin da mutane suke nufi da su wa haka ba nasrullahi wa ta'ayyid to dama haka cin nasara ta ubangiji da karfafarsa da goyon bayansa yake kasancewa yan bihi al-adu al lahum ila nasihim mu'in nan da sai ga wato gashi maki mai kai raraka gare su ya juya ya zama mai nasiha da mai taimako a gare su as'ilatul muraja malaci tambayoyi dan koma abin da koya ماذا كان يفعل المسلمون بالمدينة لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه mai mutanen madina suka rika ji suka samu labarin manzon Allah ya fito ya taho ya nufo gurin su su rika yin da bibi suna fitowa don taryen su ga wato za su don za su yi ne sai dai rana ce rana su juya su koma gida roba ma su dawo wannan dai na nuna kauna da shakuwa da san su ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbata akan alƙawarin da suka dauka ma hiya awwalu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hijra wace tasha ce tasha farko ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan ƙaura da i na kuba ai can makoya ce ai can can maboya ce yawa ko a gane ko amma inda ya zo inda yake so zo yayi wato anin zango a matsayin wata tashar sauka yawa shi ne ko yawa wa mataka na zalika yaushe hakan ta faru an ce ranar shi an faɗi rana litinin ko cikin rabiul awwal amma wannan can ne ko ko zuwa kuba ne ko zuwa madina zuwa zuwa madina ne ko zuwa kuba ne da tsoro amma da yaushe dai aka samu wannan da manzo ya baro wato gar baro kogo yaushe suka iso wato ne kuba litinin ne eh. ka tabbata ana haka ne da nan haka ya <laughs> to ba da ne fi baiti man nazala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-madina gidan wa manzo tsira da mace Allah sabbata gare shi sauka da isa madina abu ayyub gidan abu ayyub al-ansari Khalid bin Zaid ko wanda dan mara yake wa dan halal farin tsoho ko haka yake cewa mm, mm-hmm, duniya kaga har ma kamar da ba ki da mai bane sai sun yi karatu suke fada wannan اذكر ما تعرفه من الدروس في هذه الهجرة wanne Allah sarki ki bar mai ta saboda riska fi baiti man nazala annabi sallallahu alaihi wasallam lamma da al-madina to na gaba sai aka ce udhkur ma ta'rifu min ad-durus bi hadhihi al-hijra wannan ma littafin zai daban a wannan tambayar kai ma ka faɗo abin da ka sani na darussa a wannan hijirar da ma malam bai faɗo ba kai ma ka gano ka karo su to da ake haka muke wa karatun tarihin manzo hadisan manzo yanzu waye za a ce ba malam ai da kuwa malam irin riga da a karɓe kuwa malam ka gani eh, Allah dai samu da

da za mu koya a wannan daras na hijira hira mara ma'ana ba halayyar musulman kwarai ba ce yace gashi fa kaura sun manzo suka tafi amma raka ta jiyo karatun manzo abubakar kuma yana wani abin da baiwa manzo gudunmuwa da ba su kariyar tafiya da suke wai gada hangana kada wani ya tarar da mu shi kuma karatu yake ashe ma ba hira suke ba tafi? ko saboda alarama ne ko an taɓa bangaren karatu suna alƙur'ani to kaga dai mai sai sami ƙur'ani ba zai ba hira ba za ta yi ba sai ka haƙura da ita nan ƙur'ani zauna lokacin za a yi hira ta kuma sannan ƙwami kake haka wani alarama yake ko ruwan sama yake za ta zagan shi a baranda hmm, hmm, hmm, kan ya kai nan kawo haka to wannan ba karamin darasi bane babba kuwa na eh da aka tambaye shi wane ne wannan na gaban eh. yana shi yadda ni hanya eh wata magana da malamai suke faɗa ka bi'ir eh. ka faɗa abu sai abin da kake nufi daban amma wanda kake faɗa abin da zai fahimta ne haka to shin wannan ya halatta ko ina kana faɗa su kuma a ta kai makwara irin wannan yake cewa abin da ya shafi wato bagarawa ko kuma ah, wato ɓadda bami. to irin wannan ina zama abin da za ka rika yansa koyaushe ko kwa abin da ake buƙatar lokaci zuwa lokaci yanayi ya tsari irin wannan ba shi ake so ka zame da abubuwan ka irin wannan dan ka zama da abubuwan ka a koyaushe irin wannan to wanda ya fahimci kana haka za a kasa fahimta inda ka sa gaba al'amura isan da ka faɗa abu sai ka fahimta ka ce kai ba haka yake an fahimta ko a sai yanayi ta kama ake irin wannan kuma ai irin wannan yanzu misali ai kaga an haramta mana yin ƙarya ko amma an halatta mana ita a lokacin gyaran addini da kawo maslaha a harkar yaki ko tsakanin miji da mata daidaita tsakanin masu faɗa ko kuma husuma kaga kamar da ah, annabi ibrahim da ya kakkarya gumaka kace a je a zo da shi kaga sai ce a ah, bal fa kabiru ko ha babban su wannan babban nasu shi ku tambaye suna magana a za su ga